na'am bismillah malam maganar cewa a sadar da taimama da sallah wannan ba wani nasi da ya nuna haka ka iya taimama a gida ka zo masallaci da ita kai sallah ba a cewa dole nan inda kai taimama nan ka tashi kai sallah wannan ke cewa hadisin ammar ya nuna cewa ya wato mutum ya nuna cewa bai yi wanka ba har yi sallah haka kuma daga baya annabi ya nuna in zai taimama ga yadda zai ba tare da ya bayyana cewa kuma ya yi wanka ba cikin hadisin wannan na nuna da mutum ya taimama shi nan ba sai ya yi wanka ba inda kana da muka fara darasin da baka yi wannan tambayar ba tunda a cikin yin bayani cewa malamai sun yi sabani ita ce mama tana sai yafe wankan ne gaba ɗaya ko kawai tana halatta yin sallah ne na ji idan ka dan mai da tunanin ka baya kaɗan za ka fahimto abin da muka faɗa a wurin sabanin malamai aka yi wannan ce al'asul fil ibada at-tawakkul hatta yati dalil abin da ake nufi da wannan ka'ida wato ibada mutum baya farar ta haka kawai sai ya samu dalilin da sai yi ba wai mutum zai yi ta yi bane ba daga baya nemo dalili duk ibada daga gina ta ba bisa dalili ba ta zama a kenan kun gane da kyau da haka baya halatta ka kawo wani tsari na ibada sai in kana da dalilin da ya ce a yi shi wannan ibada din za ka kawo ta ne ta fuskar asalinta ko za ka kawo kaifiyarta saboda za ta iya wa abu an shar'anta maka shi ka yi a shari'ance amma kai kuskure wajen kaifiya ba tare da ka samu dalilin da ya fayyace maka kaifiya ba to lokacin nan ka iya samun kuskure wajen wannan kaifiya din da haka ba za ka ɗauka kaifiyar da ka kawo ta zama daidai ba an gane ku mutum ne je kasuwa ya so shinkafa kwano ashirin da ya zo gida ya auna kuma sai ga awansa da kwano na gida ta zama ashirin da biyar menene hukuncinsa ne hukuncinsa ba kome a kansa daidai kasuwa ba farashi aka bashi na kwanan ba ya sai kwanan a haka yana gani abin da ake bukata wajen kasuwanci a samu mai sayi da mai sayarwa ga kuma haja kuma kai wanda zaka sai haja ka ganta da idan ka ko an bayyana maka siffarta kuma kai wanda za ka sayar da haja an baka kuɗin ka gani ko an bayyana maka siffar kuɗin ka san ba yan jagowa ce magana ta riga ta kare ka sai abu kwano ashirin da kwanon dan kasuwa ya auna amma ka zo gida ya zama ashirin da biyar da kwanon ka na gida me yawa kwanon ka na gida ne dan ne? amma can gudan ai ya san me sayar maka baka da wani lafiya ya kan wannan wannan kuma shi yana nufin a wajen aure da gida da su kara maka a to amma dai ai in dai ya samu tabbas dai ba wajen awo aka yi kuskure ba wani abu ya aka za a yi kuskure har na kwano biyar aka ala masa duk bambancin kwano na dai kawai aka samu tsakanin kwanin kasuwa din da nasu na gida da ya amfani da shi wannan ke cewa me matsayin rantsuwa da qur'ani ya halatta ka zai da ƙur'ani. sai dai kawai ba wai sai an kawo maka qur'anin ka dafa ba a zuciya ka zaka ce kawai ka rantsa da qur'ani a matsayin sa na da Allah shikenan ka rantsa da qur'ani magana cewa kawo qur'ani ka dafa kai wannan shine rantsuwa wannan bid'a ne babu shi a shari'a musulunci yace an yi magana akan janaba cewa idan mutum ne tunanin yaron ta koyi wasa da mace har da har abin da dinsa ya fita mani sai fita da janaba ta sami shi zai wanka to ina ga mutumin da yake wasa da gabansa shi da kansa idan har mani ya fita dole shi ma sai ya wanka sannan abin nan da ya kuma yana da zunubi sai ya tuba zuwa ga Allah wannan shine al-istimna wanda zance mafi inganci cikin zantukan malamai haramun ne dan ubangiji ta ala ya ce wallazina hum li furujihim zuwa illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum mummune na gari su ne wanda suke kare al'aurarsu sai ga matansu kadai ko kuma koyinginsu can gaba sai Allah ce faman ta za wara zalika fa ulai ka humul azu wanda duk ne biyan bukatarsa ba ta hanyar matarsa ta aure ba ba ta hanyar koyangarsa ba ta hanya daban to ya tarbiya iyakar Allah kaga istimlai ya shiga shi kenan wanda ya wasa da gabansa har mari ya fita kaga ba matarsa bace ba ba kuma koyan ga bace ba abin da ya zama ƙetar iyakar Allah sai ya tuba zuwa ga Allah don Allah ya yafe masa na'am bismillah wadanda kusa game da bayani da aka yi cewa wato idan mutum yi wanka don janaba hmm. ko haila ko sai ya yayin sallah da wani wanka ba tare da ya sake hmm. to wankan juma'a da iri aka zai wankan jaraba ake magana goyon magana wankan iri ko na juma'a ba na jaraba muke magana don shi ne na wajibi waɗancan ko ba wajibai ba ne ba na'am zai kai magana na cewa ne a ribacin kuma su karbi siya daga sai wani wasu makogoyi da su da shi mm. cikin hanyoyin da ta magana kan cewa akwai ba da cin hanci bance ta yaya wannan yalwatawa ne cikin harshen hausa na ce cin hancin zance ina jin uh, wanda ke karanta adabin hausa literature na hausa ya san ba ma'ana sai dai bai kamata a ce wani lokacin mutum ya abinda da yake nufi da cin hancin zance ma na lallashi sa kenan ba wai kai masa kare ba ka lallashe shi ka tsara masa zance mai kyau da zai ji daɗi irin yadda annabi sallallahu alaihi yawanci so dama kan faɗa mutum zancen da zai ji daɗi don saboda ya karɓi gaskiyar da ya zo da ita to cikin faɗin zancen da annabi zai faɗa wanda yake mai daɗin kuɗin kuma abin da zai faɗa ba ƙarya bane gaskiya za ga ya faɗa sallallahu alaihi wasallam na'am hadisin na wankan eh in kai wankan da na sabu shi ya halitta da kai mutum ya yi wankan janaba kuma sai zo ya wankan sabulu ba kuma ya sai ya yi dan ya wankan sabulu ai ba zai lalata masa wanka ba ba kuma ya kansa zai je sallar da wannan wankan haka ya yi abin da ke warware alwala ne faɗa min ji shi nan bai ba to zai je sallah da kenan na'am za a tsarin abin na cikin rukun na yawan da ya wani a iyakacin sani na ban san wani hadisi ba da ya ce a faɗa amina a asirce amma na ji wani malami a jaza ya ce akwai cikin bukhari sai dai kuma duwa babu na'am eh tsawon da ake a bayan imam sai ba ta kai tsawon da ba ne ba ko ba ta kawo wani nisa da wani tsawon ya halatta ko ba san da wadansu ke a bayan liman bayan wuri ya cika wuri ya cika da akwai wuri a gaba za su shiga idan ka ce za su fita kuma za su takura jama'a wajen keta jama'a ta nan gudu eh wa yake ciki kana ganin an bar wuri a gaban sahu kenan wanda bai cika ba ba ne laifi a kansu

ba shi ne a haifar da ga gaba ba eh, ne ba eh. mutum yana zuwa cewa zai zuwa makamu kariya ne hadisin da da shi ba hadisi ba zama ne duk irin wannan hadisai ne marasa asali aka zo aka razana mutum da su ina jin ka wannan tambayar an sha min ita da wuya a ce an yi wata biyu ko uku bayan wannan tambayar ba kowa nan kowa kano duk dai inda na je ana yi ita mutanen mu da bukatu ke kai su kudancin kasar nan ko lagos ko aba sukan shiga irin dogayen bas din nan wanda da idan aka tashi ba a tsayawa idan lokacin sallah yayi menene hukuncin mutum ga wanda bai samu daman yin sallah din nan ba a nan wurin abu guda biyu ya kamata mutanen mu su yi zuwa uku abu guda uku don magance wannan matsala abubuwa guda biyu sun shafi fasinjoji da ke shiga wannan motoci abu na uku kuma ya shafi 'yan kasuwar mu abubuwa guda biyu da suke da alaka da fasinjoji idan kuna da yawa a cikin motar kai tun da magarinmu suke zuwa su ɗauki mutane su tafi za mu iya ba su kwandishin ai ba su tsari in ba haka ba su dina zuwa garinmu mana idan suka daina zuwa kafin mu mu cutu su ne za su cutu na san za mu cutu amma suna da su cutu an taɓa yawan wani shugaban karamar hukuma na birni da kewaye a kan manamanta shekarar da aka ce suna su wannan masu dogayen motocin ana zargin suna shigo da waɗansu ababe da suka saba dokar ƙasa su gidda da su cikin sabon gari da suna da ofisoshin su ba sa zuwa ta tashoshi karamar hukuma ba ta samun rabinu daga wajensu ta gamman ba ta samun rabinu daga wajensu aka sanya doka a tilasta musu su rinka zuwa tasha suna ɗaukan mutane kuma su rinka zuwa suna saukewa don a karɓar zonu na biyu kuma a game suka shigo da shi a wannan lokaci sai suka yi barazana wai za su daina zuwa kano su yankewa kano aka ce ku yankewa kano kar ku ƙara zuwa su da kansu suka nemi sulhu su da kansu suka nemi sulhu na tafi kalar waɗansu shekaru ne baya to mu ne mutane mu san ciwon kanmu ba mu za su zo su ɗauka garin mu za su zo su samu arzikin mu dan ba za mu ba su condition ba mu da muke shiga motocin mu ce dole ne waɗannan motoci tunda mu musulmai ne kuma kasan akwai yancin addini in lokacin sallah yayi aka je wani gari ba daji muka ce a tsaya ba a tsaya ayi sallah illa iyaka a bada ka'ida a tsaya ayi sallah kuma ga mintunan da za a yi dole ko ayi haka ko mu daina shiga motocin ko gwamnatin jiha ta ce motocin su zai shigo mata kalmar hukuma ko kalmar hukuma sai a daina ta ko mata kalmar hukuma ta da wannan motocin fasinja idan suka hada kansu za su iya wannan na biyu idan aka ɗauke ka aka ki tsayawa a yi sallah in ka samu dama ka shiga da alwala kafin lokacin sallah yayi kuma ka rike alwalarka har ana cikin sallah a har ana cikin mota idan lokacin sallah yayi zaka iya sallar ka ko da a zaune ne kada ka tsaya ka ƙi yin sallah har lokacin ta fita wajen cewa ba ta ka burki ka je ka yi alwala ba na ka jaddada mana wannan fatawar sallah tana da alaka da al'amura guda biyu ayyukan sallah da su kunshi tsayawa ruku'i da sujada da sauransu da kuma lokaci lokaci yana da muhimmanci sama da maganar tsarki matukar da lokaci zai wuce gashi baka da tsarki idan ka je kai tsarki za ka zo ka yi sallah da tsarki amma kuma lokaci ya fita in kai sallah a haka ba tsarki ka dace da lokaci sai dai baka da tsarki din to gara ka yi ka ba tsarki lokaci ya fi komai muhimmanci a cikin sallah inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta tsarki yana da canji lokaci baya da canji sai wuraren da aka yi istisna'in sa kawai to da haka kaga sai mu kiyaye idan ta tashi aka ki tsayawa ana cikin tafiya zan iya sallata a lokacin sai sallar ka taranto daidai da mai sallar tsoro ko daidai da mai sallah akan dabba inda dabba ta fuskanta dan lokacin ka zama larura ne ba za a tsaya ba idan aka bari lokaci zai fita shikenan ka tada sallar ka kana da Allahu akbar ka ci gaba da abin da dinka idan ka zo rukuyi Allahu akbar ka duka haka سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد عنا كثيرا طيبا مباركا فيه وبارك عليه كما يحب ربنا ويرضى Allahu akbar sujada ba wai irin gushin ka zaka yi akan kafar ka ba ko kan sitin da ke gaban ka amma zaka duka sama da duka da kai wajen rukuyi da haka aka gama sallar ka sallar ka tayi wannan idan ka samu kanka cikin matsayin yanzu kafin a dauki wancan matakin da biyu kenan haka zaka yi kai sallar ka mataki na uku da na ce wannan ya tafi yan kasuwa shine yan kasuwar mu ba su da kishin da za su bude irin wannan kamfanonin na irin wannan zabga-zabgan motocin da shi kuɗi kuma ake samu da su mu dai mun zo ne ci baya a siyasa da tattalin arziki da komai da komai ko mu san ciwon kanmu ba aka ce kwanakin baya da Borno Express sun fara daukan fasinja su je Lagos ma yan sun je ba za a ba su fasinja ba na dawowa kawai don motar yar arewaci. kuma yan kudu ba sa son wani dan arewa ya tarayya da su cikin wannan business din to dan girman Allah ba za mu kafa doka ba su karasa ko mana Maiduguri ko Kano har sai an zauna an yi damuwa in namu sun ji za ba su fasinja amma shi kenan tunda sun ki babu wani movement kawai shi kenan sai mu zama dole yin da mai kawai bayan kasa ba mutanen mu ne ba san ciwon kansu ba yan kasuwar mu ba san ciwon kansu ba jami'an gwamnatin mu haka har kuma talakawa muke kaya da dai ba mu da shugabanci in ka ga mutum na rigima neman auren ki da wani sai na aura sai ka aura ai ta bala'i ba wata manufa ki na ba ka da ajanda a rayuwar ta wannan kan kankanin abokai da da ka sai ku ta masifa amma abin da ya shafa al'ummar ka da makomar ka a kasar baka san ma me za ka yi ba wallahi da kamata yayi da jihar Borno da Yobe State da Jigawa da Bauchi da Kano da Zamfara da Sokoto su ce waɗannan motocin ka su ƙara tako musu har sai an yi wata yarjejeniya idan kano line ko borno express ko yankari express ko yobe line suka je lagos da su ma za a ba su gurbi su rinka dauko fasinja su kawo nan daga nan dama za mu ba su idan sun yi san su ma za a ba su idan yin kan fasinja suna da zafi ko su shiga ta waɗancan arnan inda ba za a bar su sallah ba ko su shiga mutum ne yan wasu inda suna da lokacin sallah amma kar mu tsaya muna cewa ai larura ce ai larura ce ai larura ce mu kullum abin da muka iya mu faɗin larura amma mu iya kawo warware matsalar larura ba ina ganin ya kamata daga cikin garin nan waɗanda suka zo nan cikin jami'an gwamnati su fara ɗaukan wani mataki wallahi tallahi ba su ɗauka ba sai Allah ya tambaye su gobe kiyama kana da iko yi a tajirai su fara ɗaukan mataki ɗalibai su fara ɗaukan mataki yanzu ana ku haɗa kan hukuma sojojin da kuke fita yan kasuwa kuyi wata kungiyar ku ta masu zuwa kwatano ko lagos su abokanan adawa ba suna da kungiyar su ba cikin gari ma idan sai ga dama a garin ka su za su yi kontrolin din abin da yake gudana a kasuwar garin ka kai kuma a garin su baka yi ba duk wanda ya je kudu ba za a bashi rumfa ya sayar da wani abin kirki ba musamman kasar inyamurai sai dai mishi shena da sayar da gurar ba da wankin hula da sana'o'i dai waɗanda dama mu ne muke har arne na zan shi da hulama wanda yake san yake sawa amma a baka kanti tafke ke irin wanda su za su samu a nan ko a Kano ko a Bauchi ko a Sokoto ko a Zamfara baka yi saba ko mutanen mu na a Karazubi yan boko ba abin da suka yi sai dai kawai ka zauna a DRA ka sa satellite kana kallon me ake a duniya kana kan taba kana takama ɗaya ɗaya Hausa biyu turanci uku har kawai abin da zaka yi kenan amma wai kai wani abin da zaka ja al'ummar ka ma su ji cewa kai wani su ma wani bangare ne naka ba mai wannan tunanin wallahi da karamar hukuma kadai ta mai metropolitan idan ta ce waɗannan motocin ka su ƙara tako mana kai gwamnatin jiha ta ce motocinmu da ke karkashin Borno Express sun je Lagos an hana su fasinja sun je Aba an hana su fasinja sun je Ina an hana su fasinja duk motocin da ke can sun daina shigo mana nan gurin sun daina shigo mana nan gurin dole a tsaya a tattauna dole wallahi sai an tattauna mu ne muke da sinadarin da za mu hana kowane irin abu ya tafi a kasan nan inda muna da kishi yadda muke da bukatar yadda kudu ke da bukatar mu mu da bukatar kudu a kasan nan amma mu san ciwon kama bane ko makomar mu abin da ke kudu man fetur ko ba haka ba kudin ma kuma a wani bangare ne ba dukkan kudancin kasar nan ba kudu maso gabas su ne suke da man fetur ko ba haka ba kudu maso yamma ba su da komai sai takardar shaida lalle kan kowane gari za ka samu profesa ko wata kamar hukuma a kunyi PhD da masters amma ba su da fetur ba su da kasar noma mu kuma nan muna da kasar noma muna da yiwaye muna da gulabe ana yin noma da damana ana yin noman rani kasashen da aka banzantar da su waɗanda ba a noma su ba a cin more su sun wanda ake noma yawa a arewa wurare masu dausayi duk muna da amma masu kuɗin mu ba ta so su yi investin din da da kuɗin su ma a cikin wuraren su san mawa talakawa aikin yi abin da suke zo idan suka wanda ya yi aikin gwamnati ya saci kuɗin sa sai je wani banki a ingila ya ajiye duk bayan wata biyu ce ai zai je take off na lafiyarsa ƙarya ne ribar da aka bashi a bankin turai zai dauko zuwa rika ci ya nan gurin ya dan wani kamfanin sa ya buga sayan bole yana fita office karfe goma ya taso karfe uku na rana wai dan kar mu gane ribar da yake karba a waje sai yake ci galibi ya kamata na masu ke wace investing din kuɗin a nan gurin ma ba su iya ba duk wani abu na shirme sai ga muni a ciki abin da yake gaske ba za ka sami mu a ciki ba gashi mu da kanmu muka zo muka ce ba za mu yi mulkin kasa muka dauka muka ba arna gashi mun fara ganin canji daga yanzu to abu ababai dole sai mun zama masu kishi wallahi wallahi dole jami'an gwamnati su zama masu kishi idan ko wani daga cikin yan majalisa na jiha dole ya kawo wannan tattaunawa ya kawo wannan motion din a majalisa ta jiha wasu akwai Family dole ya kawo tattaunawar wannan dole lokaci fa yayi fa musulmai mu tashi lokaci yayi karmi latti wallahi tallahi karmi latti kuma kar mu ji tsoro kuma ya taso karfe uku na rana wai dan kar mu gane ribar da yake karba a waje sai yake ci galibi ya kamata na masu ke wai su investin ɗin kuɗin a nan gurin ma ba su iya ba duk wani abu na shirme sai ka ga mu a ciki abin da yake gaske ba za ka sami mu a ciki ba gashi mu da kanmu muka zo muka ce ba za mu yi mulkin kasa muka dauka muka ba arna gashi mun fara ganin canji daga yanzu to abu ababai dole sai mun zama masu kishi wallahi wallahi dole jami'an gwamnati su zama masu kishi idan ko wani daga cikin yan majalisa na jiha dole ya kawo wannan tattaunawa ya kawo wannan motion din a majalisa ta jiha wasu akwai dole ya kawo tattaunawa wannan dole lokaci fa yayi fa musulmai mu tashi lokaci yayi karmi latti wallahi tallahi karmi latti kuma kar mu ji tsoro